ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا kar ku kashe 'ya'yanku don tsoron talaucin da zai same ku a nan gaba idan kun ciyar da su mu ne muke ɗaukar nauyin arzikinsu kuma mu ne muke ɗaukar nauyin azurta ku kuma lalle kashe su laifi ne mai girma domin babu wani abun zunubi ko wani dalili da zai sa a kashe su.